أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkin har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da goma sha bakwai ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 ranar da ta yi daidai da goma sha biyu ga watan bakwai miliyariya 2025 allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwanmu a wannan lokaci da muke karatu cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah na fadilatu shaykh Muhammad Nasiruddin ibn ibn Nuh al-Albani rahimahullahu ta'ala a zaman mu da ta gabata muna karatu cikin wannan fasali wanda shine fasali na shida a cikin wannan littafi mai albarka فيما يحرم على أقارب الميت abin da ya haramta ga makusanta ɗan uwa na mamaci a lokacin da ya rasu mun fara bayani a kan wannan fasalidin har mun kai mun yi fara magana kan abu na farko wanda shine abin da ya shafi a ah, ihu da kururuwa da yi makai addu'o'i waɗanda munana sanadiyan rasa wani a ƙarƙashin wannan mun karanta hadisai har guda takwas hadisin da muka kanta na ƙarshe shi ne hadisin annu'man bin bashir a ƙarƙe ma ya ce wa filbabi a hadisu ukura نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى يجي أولنا بعد أقوي حديثي بيوى ولن نبا بجيس بأبايا مالك ذا بجيس أفقروري ولن نلاس بيوبايا wannan shine abu na farko ko mu karatu akai malam sai hada abu biyu yace da ba da jim abu na biyu da na uku daga cikin abubuwan da suka haramta ma ga 'yan uwan mamaci a lokacin da ɗan uwansu ya rasu bale ce hudud wa shaqqul juyub mar jiki ko marun fusabu al-hudud jam'i ne na al-khaddu al ne shine du gefen fuska ke shekara da al jam'insa al-hudud wa shaqqul juyub al juyub jam'i ne na al jayb al jayb shine mufrad jam'in sa al juyub aka ce al jayb shine duk wani guri da yake tsinkakke a jikin tufafi wanda akwai hanya da hannu zai shiga shi kira da al jayb duk cewa a larabcin da ake koya bana na primary ana cewa na aljaibu shine aljihu ko amma duk wani hakurin da hannu zai shiga a cikin tufafin mutum shi kira da aljai an gane to jam'insa shine aljiyu to wannan malai hada duka biyu da marin ku da kuma sa hannu a yaga tufafi a wadanda suke wannan saboda wai tsananin shiga damuwa mutum zai mari kansa ya yayyaga rigar jikinsa wani lokacin ma mace ce ta yi tsirara ta yayya ga tufafin jikinta wai don nuna bakin ciki da damuwa so da an yi mata rasuwa to wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana malai da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da fadin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laysa minna man latama wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi tare da mu ba shi a cikin mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man lazama al-hudud wanda ya rinka marin fuskansa allatumu shine mari ce wanda ya rinka marin fuskansa wa shaqqal juyub da wanda ya rinka yaga tufafi wa da'a bi da'wal jahiliya kuma ya rinka ihu da kururuwa irin kururuwan jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasance wannan ita ce ɗabi'arsa a lokacin da aka yi masa mutuwa Ya ce to ba shi cikin mu ba shi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tarahu Rahul bukhari wa muslim wa ibn jarud wa al-bayhaqi wa ghayrihim min hadith ibn mas'ud imam bukhari da muslim da ibn jarud da imam al-bayhaqi duka sun rawaito ta hanyar sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi babu waɗannan ɗabi'u ne waɗanda haramun ne don an yi ma mutum rasuwa ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u ɗin nuna bakin ciki na an yi masa an yi masa rasuwa Allah ya sa a kiyaye da cewa mata sun fi a guraren amma ana samun wani lokaci namiji ma yayi sai a kiyaye abu na hudu alake dal halqu sha'ri yace daga cikin ɗabi'u waɗanda annabi sallallahu ya hana wanda ana samun masu yi musamman wasu ƙabilu musamman na larabawa shine sai mutum yayi malu talkobo wajen nuna bakin ciki na abin da ya same shi ya yi aske gashin kansa gaba da talkobo so da wai hakan shi zai nuna zai tabbatar da yana cikin bakin ciki wannan shi ma haramun walace li hadithi abi ta bin abi musa ta da hadisin abu burda dan abu musa al-ash'ari shi abu burda ba sahabi bane amma dan sahabi ne abu musa al'ash'ari sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya ƙara da a gare su to shi abu budda yake cewa waja'a abu musa waja'an ce babansa abu musa al'ash'ari radiyallahu an ya yi rashin lafiya mai tsanani ya ce fa wushi ya alaihi har rashin lafiyan nan ya sa hankalinsa ya gushe a jikinsa bai sanin me ke faruwa an gani wa gushe alai kusan kawai za ka ce bai su me ba ne amma duk abin da ke faruwa bai san ana yi har ya kai wannan halin wa ra'suhu fi hijirin ra'atin min ahli a lokacin da yake cikin wannan halin kansa yana ɗore ne a ƙafa a cinyar wata mata daga cikin iyalansa ko matarsa ko yarsa ko ƙanwansa ko babansa mare wata mata daga cikin iyalan gidansa kansa na kan cinyanta shi ne ma'anar shijir yana kan cinyanta ah? ya zama hujira da don milha ya zama gida kenan bene yana bai kasar ha ya zama cinya kan kafa an gani kan shi yana kan cinyan ɗaya daga cikin wata mata a cikin iyalan gidansu to fasahat imra'atun min ahli wata daga cikin iyalan mata daga cikin iyalan gidan nasa da ta ga halin da yake ciki fasahat ko sai ta fashe da ihu ta ɗaga murya ta fara ihu falam yastati an yarudda alaiha shay'an yana kallon abin da ke faruwa amma ba zai iya ce mata komai ba so da halin da yake ciki so da rashin lafiyan yayi tsanani sosai Abu Burda yake cewa ma afaqa lokacin da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya farfado hankalin sai dawo jikinsa qala sai ce mata أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موسى العشعري يكيم ونم ماتر ni na barranta daga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare shi duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba shi ba ni ma ba ni yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'a yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya barranta daga duk wata mai daga murya da ihu a lokacin da ta shiga cikin musiba shine as-saliqa a kasa mala yace hiya allati tarfa'u sautaha inda al-faji'ati bil bilmut. as ita ce wacce take daga muryanta da ihu da kururuwa a lokacin da mutuwa ya faru manzo Allah sallallahu ya ce ya barranta daga gare su ba shi ba masu irin waɗannan ba su haɗa hanya ɗaya ba sun yi hanyar su shi ma yana shi wal haliqa da wacce take aske gashin kanta wai saboda nuna bakin ciki da damuwa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shi ma ba shi ba wannan matan washaqa da wacce za ta ga tana yaga tufafinta saboda ta shiga damuwa abu musa ya ce manzan Allah sallasan ya barranta daga gare su shi ma ya faɗa ma iyalansa cewa ni ma na barranta daga duk wanda ya haka an gane raga in ya rasu sai aka yi masa kaga zai shiga cikin wancan wanda za musu azawa kaga wani so da ya yi ya faɗa ya isar da sako an ba an gane ku malati akhrajahu al-bukhari wa muslim wan nasa'i wal bayhaqi Allah ya kare Allah ya ji kansu ya gafarta musu duk waɗannan malamai sun fitar da wannan hadithi a cikin littafansu na biyar malaka shuru sha'ari da kwanci gashin kai shi ne na shuru sha'ar yana daga cikin ɗabi'a da wasu mata suke yi don nuna sun shiga damuwa sai mace ta kwance gashi ta bar shi cuku-cuku ya a tsatsaye ana ganin ta wai a gane cewa wannan ta shiga cikin matsala shi ba wannan haramun ne yin haka wai sanadiyan an yi ma mutum rasuwa malake li hadithin ra'atin min al-mubayi'atin yace dalili hadisin ɗaya daga cikin mata da suke ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubaya'a a garin Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi Sallam ya zo garin Madina ɗaya daga cikin matar da suka suka yi masa mubaya'a kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfi mubaya sai da ya sanya musu wasu sharuɗa to daga cikin sharuɗan shine wannan baiwar Allah take sanar da mu take cewa kana fi ma afada alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil ma'ruf alladhi afada alaina alla na'siyahu fihi wa alla nakhmisha wajhan wala nad'u waylan ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا تكي كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ta ce ya kasance yana daga cikin alkawarin da muka yi mu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fil alaina cikin abubuwa masu kyau da manzan Allah sallallahu ya yi alkawari da mu mata daga ciki Allah na na'siyahu fihi shine kada mu kuskura mu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin umarnin da ya bamu tace wannan yana daga ciki kar mu kuskura mu saba masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Allah misha wajahan kuma kada mu rinka yin zane a fuskokinmu kada mu rinka yin zane a fuskokinmu da sunan ado mutum ya je ta je ta tsara fuska a wadda sunan ado shi yana cikin abin da manzon Allah sallallahu yi ginda ya mana na sharaɗin ya yadda da musuluncin muka ce iya rasulullah mun yadda daga yau babu wacce za ta yi ta tsatsa ga fuska da ni da sunan ado wala na nad'u wailan ko ba za mu rinka kururuwa muna kiran kaico mun banu mun lalace ba shine wala na wail wailan muka yadda manzo Allah ce to daga yau duk wata musiba in ta same ku ku mata in kuna so in yadda da musulunci ku yi alƙawarin ba za ku ƙara ihun kai na banu na lalace na shiga uku ba kun yadda suka ce Allah mun yadda wala na shukka jaiban ko ba za mu rinka yaga mu ba in muka shiga cikin damuwa wa Allah nan shura sha'aran ko ba za mu kwance gashin kanmu ci kurkuɗa shi a ganshi a tsaitsaye wai saboda a gane mun shiga damuwa ba ta ce manzo Allah sallallahu yana cikin sharɗan da ya gindaya mana in mun yadda ya yadda da musulunci in ba mu yadda mu tafi bai son musulunci mu ashe abun ya manyan abubuwa ko haka ba ce kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bai'a ya karfi bai'an su nasu musulunta sai da ya sanya musu waɗannan sharuɗa suka yadda tukun ya yadda da musuluncinsu an gane ku a shi kaga wanda zai tsinci za ta tsinci kanta musulma ko zai kanta musulmi a wannan lokacin kuma ya zama yana yin waɗancan abubuwan ta kaga musuluncin shi akwai kwastamma kenan ku Allah ya samu gani malaki akhrajahu abu dawuda wa min tariqihi al-baihaqi bi sanadin sahihin sai ba abu dawud da imam al-baihaqi sun da sanadi ingantacce abu na biyar kenan abu na shida إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها ce wasu mazaje wasu daga cikin maza kuma suna da wata al'ada shine a dan kwanakin daga lokacin da aka suka shiga aka musu rasuwa to daga lokacin za su bari gemu amma sun bari gemu ne saboda wai wani aka ga gashi da yawa a su a tabbatar suna cikin matsala daga lokacin da na wasu kwanaki matsalan ta wuce kuma sai su koma shiga da askewa an gane asali shi ba mai ba mai barin gashin gemu bane amma wai shi a tunanin shi in aka gashi yayi yawa a fuskan shi to an tabbatar yana cikin me matsala in wasu kwanaki lokacin da ake tunanin eh yanzu hankali ya kwanta tukun sai kuma ya koma sai dai aski ya aske gashin gemun nasu an gane to wannan wannan ma da wannan manufan haramun ne so da shi gemu addini ne ko kamar da malam ya yi magana a ƙasa cewa amma aslu ifa'in lihiya ittiba'an linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kama huwa wadi'un fa sunnatun wajiba ce amma cika gemu barin gashin gemu ya cika kamar saboda biyayya ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan sunna ce ta wajibi ba sunna ba ce ta ganin dama Kuna daga cikin eh, abinda eh, da yawa daga cikin musulmai ba su gane wasu na ganin kamar barin gemu ganin dama ne amma wajibi ne ba ganin dama ba ne ba ganin dama ba ne ko al'adar da da yawa muke yi na wani lokaci bayan lokaci a ɗanyi trimin sama-sama masu ma barin shi ma duk haramun haramun kuma akwai lezi akai akwai zunubi akai bayan mutum ya yi kawai shi kenan ko trimin an tabbai shek muhammadin salih ibn usaimin rahimahullahu ta'ala aka ce mishi mutum zai iya zuwa ya dan rarrage gashin gemun shi saboda ya yi yawa sai ce saboda an samu lokacin da ya faɗi saboda nauyin gemun kenan an fahimci amsa an samu lokacin da nauyin gemun har ya yadda shi kenan da yanzu yake bukatar sai ya rage kowa gani ba imam malik ibn anas Allah madaukakin sarki ya gare da gare shi ya ji shi ya rahamshe shi yake cewa duk wanda zai taba gashin da ke tun daga nan inda saje ya fara ya gangaro zuwa gemu da nan kasan haba ba wuya ba saman wuya kasan inda gemu yake da kuma wannan gashin da bahaushe ke kiran shi hana ƙarya eh saka bahaushe ke kiran wannan ku hana ƙarya ce to duka wannan gurin in mutum ya cire silin gashi ɗaya imam malik ce da shi shugaba ne sai masa bulala arba'in sai masa bulala arba'in laifi ne mai girma sosai da sosai ake yi laifi ne babba daga ya zama wajibi a gani duk me ya san cewa fa zunubi yake sa'a ma Allah yake kuma ya mutu bai tuwo ba Allah zai kama shi so da Allah ya umarni da hakan kuma Allah ya siffanta bayansa mutanen kirki cewa suna da gemu har a Qur'ani annabi Musa da annabi Harun ko yace yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si ko Allah ya bi masu masu aje gemu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da barin gemu aful liha ku cika gemu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaful majus majusawa su ne masu aske gemu masu bautan wuta su ne masu aske gemu annabi sallallahu ce ku saba musu ku saba musu tamam muka gaba haka ake yi to sai mutum ya mai da barin gemu wata alama ce na shiga damuwa to kaga yayi yanzu ya canza abinda shari'a ya yi umarni da ayi sai canza mata me manufa bale ce fa hadha al-i'fa fi ma'na nashr al shar kama huwa ba yace irin wannan barin gemun to bai da bambanci da abinda mata suke na tsefe kai su bar shi cuku duka ma ta zama da manufa ɗaya ke ya ce yudafu ila zalika annahu bid'atu kuma za a iya ƙarawa akan hakan na ya kirkiri wata bid'a ya jingina a addini so da barin gemu addini ne shi kuma sai ya haɗa barin gemun da wata wani abu na bid'a na haram a gani ku me kun ya bari a matsayin shi na addini a matsayin umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ya samu lada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ana samu dalilin barin gemu amma sai jingina shi zuwa ga wani wata al'ada ta arna yace wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin an nar ce kowace bid'a bata ce kuma kowace bata makomanta ita ce gidan wuta an gane saka ta bar gemu da nufin kana kayi ibada ka bi umarnin annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ka barge mu ya zama alama ta damuwa ba an gane ku wannan shine abu na biyar abu na shida abu na shida malaki al-i'lamu an mautihi ala ru'usil mana'iri wa nahmiha. daga cin abubuwan da shari'a bai yadda ba shine yayata ko shelanta mutuwan mamaci asfiqum masallatai almana'ir jam'i ne na manara manara shine hasumiya hmm hasumiya shi kira da manara jam'in sa mana'ir rasan a ada da babu ba amfani da amsa kowa in za a kira sallah aila da yana hawa saman manaran abin da sa ake yana hawa za a yi matakala har yanzu ka je wasu garuruwa a arewa za ga masallacin a waje jikin manaran akwai matakala da ɗadan zai hau ne sama ya hau saman masallaci sai ya kira sallah an gane da amsa kowa ya samu sai yana tsora amsa kowan a can shi yana ƙasa mamurin shi yana yana yana sama an fahimta ku shi a yi za ga maluma suna fada akan kiran sallah mutum zai kira sallah kuma ya zauna a cikin masallaci duk da baka hau sama ba amma ka fita an gane ku so da shine shine asali to suna daga cikin su in mutum ya rasu to za hau manara mana'ir na masallatai a rinka shela wane dan wane dan gidan wane a rinka faɗan wasu maganganu a kansa waɗanda ma maganganun ba na ƙarya ne a kansa a matsayin a matsayin yabo to irin wannan shi ma haramun yace li annahu minan na'i yace so da yana daga cikin shelantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wa qad thabata an huzaifa ibn al-yaman annahu qala yace ya tabbata daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huzaifa ibn al-yaman annahu cewa shi ya kasance kana idza mata lahu al-mayyit shi huzaifa ibn al-yaman ya kasance idan wani nashi ya rasu qala sai ce la tu'zinu bihi ahadan kar ku je ku ta shelanta ma wani ba kar ku je ku ta shelanta ce inni akhafu an yakuna na'yan saboda ina tsoron kar wannan shelantawan ya zama anna'yu irin wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanha 'anil na'yi yace sau da ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana hani game da shi wannan anna'ir malaki yace akhrajahu at-tirmidhi wa hasana wa ibn majah wa ahmad wa siyaq lahu wal bayhaqi wa akhraj al-marfu'a minhu ibn abi shayba fi al-musannaf duk waɗannan malamai sun fitar da wannan hadisi Hafiz Ibn قال حافظ ابن cikin الأسقلاني ya nuna hadisi يرون حديثي نونيك حسن sai malike wan na'yu lugatan abinda ya kira da an na'yu a yaren larabci malike huwa huwa al-ikhbaru bi mawtil mayyit a yaren larabci a yaren larabci in aka ce an na'yu ana nufin bayar da labarin mutuwan wani a ba da labarin mutuwan wani wani ya rasu sai a ba da labarin cewa wane ya rasu shine ma'anan anna'ayu a yaren a yaren larabci yace fa huwa ala hada yashmalu kull isbarin ya ce aka dauke shi a wannan hadithi na Huzaifatu bin yaman to zai dau zai ba da hukuncin cewa kowane ma sanar da mutuwa kowane iri ne ya ce walakin sai dai qad ja'at hadithun sahihatun tadullu ala jawazi nau'in min al-ikhbar sai da akwai hadisai ingantattu waɗanda suka zo suke nuni akan halaccin wani nau'in sanarwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam hana ba kowanne ba ce da ba don waɗancan hadisan ba to da hadisin huzaifa na nufin kwata-kwata sanar da mutuwa ma ya zama mai ginin haram yau yace yace wa qayyada al-ulama biha mutlaqan nahy yace da waɗannan hadisan malamai suka yi mutlak da dake cikin hadisin Huzaifa hadisin Huzaifa mutlak ne wadannan sauran hadisan kuma sun zama me sun zama su suka kayyade shi wa qalu suka ce innal murada bin na'i al-i'lan alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliyya yace abinda ake nufi da an wanda wadda yake hadisin Huzaifatu bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ce ne sanarwa wanda yake kama da irin ɗabi'a da abin da mutanen jahiliya suka rayu a kai menene wanda ce mina siyahi ala abuwabil buyuti wal Shi ne a rinka bin gida-gida ana kururuwa ana ihun sanar da mutuwan da kasuwanni haka suke ce kama sayati kama yadda malice za mu zo zai zo bayanin sadaki daki walidhalika qultu da wannan dalilin ne mamalin ce sai na ce sai malam ya kulla babi fasali na bakwai annayul ja'i sanarwa wanda ya halatta an fahimta mu zo kaga ya faɗa mana abubuwan tunda wancan sanarwa ne wanda ya halatta sai malam ba zai kashi a karkashin abun da ya haramta wa ƴan uwan mu sai kulla masa fasali na daban amma nuna maka cewa ashe suna da alaka shi yasa ma ya kawo maganar na'ayu a ƙarshen wancan fasalin so da yana da alaka da farkon mai fasali na gaba sai wala walizalika qultu da wannan dalilin ne ma nace an-na'yul ja'iz sai kulla babi na musamman ya sanar da mu wani irin sanar da mutuwa ne ya halatta an fahimta ku wannan insha Allah ta'ala akan shi zamu tashi a zama ta gaba shi an-na'yu al zamu ga hadisai birjik da malam ya kawo da bambanta tsakanin wani irin sanarwa ne ya halatta mun ji wancan irin wanda jahiliya suke yawo gida-gida eh, bakin kasuwanni ana shela ana kururuwa wani lokaci ma a yi amfani da wani abu kaman town kiraya wadda duka malam zai bayani insha Allah ta'ala irin waɗannan shi shari'a ya hana insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala nan zamu dasa aya abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi na'am wa alaikum na'am Ah, ya ce dangane da maganar da muka yi na barin gim shi na wajibin daidai kasan haɓa ne ko ko hadda saji duka hadda hana ƙarya hadda wannan ba wai nan kaɗai ba da nan da nan haɓan da ƙasan haɓan inda bai sauka wuya an gani ku da kuma wannan an gani ku duka shine alliha a yaren larabci annabi sallallahu alaihi wasallam a cika gashin ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rage ba be ce a ba aski ke rage ke ha yace a rage gashin baki nan a cika gashin gimu kuma yace ku saba ma masu bautan wuta an gani malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a cikin zadul ma'ad ya kuma ganganin malamai da yawa waɗanda ma suke nuna aske gemu ma yana jawo mutum Allah ya tsine mishi albarka so da ya kamace ce ne da mata so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma namijin da ya kama da mata mata ne asali Allah ya su babu gemu sai kuma kana da shi sai ka aski Imam ahmad ibn hanbal yake cewa babu mai aske gemu sai dan daudu haka ya fara yake babu mai aske gemu sai dan daudu to kaga yana kama da maganar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala magana ba ba maganar maganar barin gemu ba su ba a wasa da shi yana ga cikin abinda in ka mutum izgili akai to ka zama arni kafiri muraran kai mutum izgili saboda gemun sa ya sa ka zama arni original ba ko copy karanta na bil islam na muhammad bin abdul wahhab sa ga duka irin waɗannan abu so ba wai abun wasa bane amma sun dauka kaman ko ganin da ganin dama ne in naga dama ne zan bari in naga dama zan aske wannan ba haka bane addini ne sha'ira ne min sha'airil islam an gane ku wallahu ta'ala alim muhammad wa على محمد muhammad wa محمد وبارك muhammad محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم